Barka da zuwa wannan tasha mai suna hali dubu domin kasancewa tare da wannan tasha kuwa janyo wayar ka kamar haka. Ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa za a fara gabatar da sarauniyar kyau amma ta musulunci wato miss muslim a ƙasar amurka a wannan kakar a shekarar da take shigowa Ba ku makon Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin da muke kawo muku rahoton al'amuran da kullum A shekaru biyu ne da suka gabata wani mai suna Magrib A. Sharid mazaunin ƙasar Amurka ya fara a gabatar da wani bikin sarauniyar kyau na musulunci wato Miss Muslim inda za a ga mata sun zo sun jeru kamar inda ake sarauniyar kyau amma sanye da hijabi wasu ma da niƙabi wasu da dogayen kaya a cikin a jikinsu. wannan dai dan tahaliki ya ce ya kirkiro wannan feji ne domin a daina nuna wariya ga su musulmai a faɗar shi a magarib e sharid sannan ya tabbatar mana da cewar a shekara biyu da suka huce a wato shekara dubu biyu da goma sha shida ya kirkiro wannan abu kuma ya fara gabatar da shi a shekara ta dubu biyu da sha bakwai inda a wannan shekara ta 2017 wata mai suna Dr. Khadija Ismail mazauniyar uh, Newark da ke garin New Jersey ita ce ta lashe wannan kakar zaben. Sannan a shekara ta 2018 kuma wata mai suna Ifra Hasi ita ce ta cinye wannan gasar ita kuma mazauniyar minnesota inda har aka fara sa farashi wato na kuɗi wanda idan mutum ya cinye gasar za a bashi aka bata naira dala dubu ɗaya sannan ya ci gaba da bayani magarib ya ci gaba da bayani cewar a wannan shekarar ma za su ci gaba da gabatar da wannan kaka a'a duniya kenan kai ku tausake ɗinku ku gaba ɗaya je kalmar gaskiya. Amma fa in ko kuna san gaskiya. Magarib A. Sharif ya ci gaba da bayani inda ya ce a wannan shekarar kuma 18 ga watan Julai shekarar ta 2019 za su gabatar da kakar wannan a gasa. inda ya ci gaba da bayani yana cewa su a wannan gasa tasu in aka fito akwai ɗan dokoki da suke dubawa kafin a ce mace ta ci wannan gasa ta sarauniyar kyau amma ta musulunci ɗabi'ar suke duba mutum suna duba ɗabi'ar mutum da kuma yanayin yadda yake a cikin ƙawayensa wanda suka fito takara sannan kuma menene ya bambanta mutum tsakaninsa da shi da 'yan uwansa wanda suka fito wannan takara sannan sun ce akwai karatun alkur'ani da ake yi wanda za a baka aya kawai a ce ka karanta sannan akwai jawabi na minti biyar wanda mutum zai yi wanda shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke amfani da shi su ba da maki to mu dai namu ido ne kuma har kana duniya aka ce inda ranka ka sha kallo inda ranka ba abin da ba za ka gani ba kuma abin har ya kai da wani batun cewar za a yi sarauniyar kyau ta musulunci kuma to shine dai mu san yadda abin zai kasance ba amma ga masu son su tantance wannan abubuwa sai su bibiyi shi shafin a shahid.us za su ga sauran bayani